yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na sha uku ga watan rabi'u sani hijira ta 1447 wadda sai daidai da biyar ga watan goma shekara ta 2025 ta miladiya za mu yi darasi na 249 a cikin darasinmu da muke a cikin aljami'ar sahih na al'imam abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi alaihi wanda muke a wannan masallaci na alfuqan a wannan gari namu na kano allah ya kara wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi insha allahu za mu samu a yan sati mai zuwa zan sake mana tarjamar imam bukhari saboda yanzu yanda aka yi wuce akan littafinsa domin a raba mutane da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a basu ya zuwa ga ra'ayin waɗansu waɗanda suke babu addini a gare su babu ilimi da suke da'awar alkur'ani kawai bayan kuma alkur'ani ya baranta daga gare su da kuma saboda a wannan tafiyar da na yi na je har mahaifar imamul bukhari na je garin al-bukhara da kuma garin samarkand inda aka binne shi da inda aka yi a ɗakin mutanda wanda aka yi zane zane dai aka yi haka na yadda rayuwarsa ta kasance da littattafai na sahihul bukari tsofaffi waɗanda aka ɗauki hotunansu aka sassaka da kuma wajen da aka gina an gina santa ta bincike na ilimi da makaranta ta ɗalibai a inda yake to haga mutanen da sun yi addini da alamar su alamar aikin su karɓaɓɓe ne Allah ya ƙara ya bar ambatansu har yanzu ambatansu ake yi shekara dubu da ɗari biyu kenan su ka waɗannan waɗanda suke wannan Allah ya sa bayan mutuwarsu bayan umma watakila bayan mutuwarsu shekara ɗaya shekara biyu a san ma da sunansu bayan nan ba a san ma sun rayu ba ba a san masun sun rayu ba nawa ne suka yi irin wannan suka yi suka ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya su su zamanto alamomi na addininsa suka halaka suka tafi ba su da wani ba a jin ɗuriyarsu ba a san ma da su ba amma su ko ɗannan Allah ya bar ambatonsu yayin da imam malik ya rubuta littafinsa al-muwatta sai aka ce ya aba abdullah kowa ma rubuta littafin muwatta yake sai ya ce ma kana lillahi fa huwa yabqa wanda yake na an yi shi don Allah shi zai saura yanzu ga shi nan ba ka jin wata muwatsa in ba ta malik ba a cikin shekara dubu da ɗari uku da wajen hamsin bayan ta a kowane shekara dubu da ɗari biyu da wajen hamsin bayan mutuwar malik ta yanzu muna karanta littafin sana al-muwatsa lokacin da za mu fara karatun bukhari mun yi tarjamarsa mai tsawo amma shekarun sun ɗan yi yawa to kuma saboda shauƙin abin da na gani ina so in zo insha Allah na na sake maimaita mana tarihin wannan bawan Allah a cikin ranakun da za su zo nan gabaran da muke darasin wannan littafi insha Allah amin na'am bismillah za mu tashi babi na 37 babu dafnir rajulaini wa salatati fi qabr hadisi na biyar na'am Qala al-mu'allif rahimahullah باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد نعم يتي باب دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد آه، في قبر باب كياتي مكة في القبر الواحد في قبر واحد نعم في قبر واحد أتاوى نصر في قبر كوي يتي باب دفن الرجلين والثلاثة باب وتوبني متعني بيو دكما متعني أكو في قبر أتكين كبري آه، نصر أبي ذر شيني في قبر واحد Eh, fi ah, ita ce nusar abu zar kenan mu wannan tamu nusar mustamli ce hmm. wato binne mutum biyu ko uku a cikin kabari guda daya a ah, wannan shine a ah, shine maksudin wannan tarjama domin mun shigo cikin a bangaren mun gama wanka mun yi sallah yanzu mun shiga wajen binnewa to ya ce binne mutum biyu ko uku a cikin kabari ɗaya asali wajen binniya kowa a binne mutum ɗaya a cikin kabarinsa amma za a iya shiga cikin halin larura halin larura ko rasin isasshen inda za a binne mutane ko kuma a a gawawakin sun yawa gawawakin sun yawa masu binnewan sun yi kaɗan wajen a kowa za a binne shi kamar da ya faru bayan lokaci kamar da ya kan faru lokacin yaƙi to wannan zai iya sanyawa abin ne adadi a cikin kabari guda daya na'am eh, irin da lokacin annoba haka ne da lokacin annoba naam sa'id ibn sulaiman sa'ad da waifi ake masa الب... آه... سعدويه آه... أكي مثلا لقبي كنا سعدويه نعم قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن ابي كعب عبد الرحمن كعب ibn ka'ab dai ko abdurrahman ibn ka'ab na'am aka take ko ko ibn اه عبد الرحمن ah كعب انا ka'ab عبد daga عبد الرحمن ابن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره آه، شوى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يا باكي لاباري أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ya kasance yana hada tsakanin mutane guda biyu daga cikin waɗanda aka kashe su a wajen yakin Uhud wannan hadisin da ya gabata ne hadisin babu salati al sharif ya zo ya jima ubainar rajulaini min katla uhudin fi saubin wahid a cikin tufa guda daya sannan kuma a cikin tufa guda ɗaya din sai ya ce ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن ويبتحدث القرآن in aka nuna shi faƙaddama hufin lahad ya nuna kan cewa kamar yadda ake haɗa su a cikin tufa ɗaya ma haka a cikin kabari to idan ya tabbata kan cewa mutum biyu wato ana binne su a cikin kabari to wannan ya nuna za a iya kiyasi zai iya tabbatar da cewa ya tabbata da biyu uku ma zai iya tabbata amma hakikatan imam al-bukhari ba kiyasi yayi ba yayi ishara ne ga hadisi da aka ruwaito wanda yake ba akan sharadin sa ba amma hadisin ya inganta yana cikin sunan tirmidhi imam tirmidhi ya inganta shi shine hadisin hisham ibn amir al-ansari yace ja'at al-ansaru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm uhud mutanen ansar sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin uhud faqalu asabana qarhun wa juhud ce wato suka ce rauni rauni ya same mu wa juhud ko wa jahad duk biyun zai da wahala da tsanani قال احفروا و... فقال احفروا واوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثه في القبر والثلاثه في القبر سيتي تو كحق رامي sannan ku yalwata ku ku yi shi mai faɗi sannan ku sanya mutane biyu da mutane uku a cikin kabari to kaga nafsi ya zo akan mutum uku din ba kiyasi bane wannan idan ya zamanto a maza ne kenan haka za a haɗa su ko maza da ko manya da yara ko yara kadai to amma haka zalika in mata ne to in maza da mata ne fa ya zo a cikin ya zo a cikin musannaf na abdurrazzaq da isnadi in kyakkyawa ji alhafiz ibn hajar daga wasiyar ibn al-asqa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yadfanu rajula wal mar'ata fil qabr al-wahid fa yuqaddimu rajula wa yaj'alu al-mar'ata wara'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hada yana binne namiji da mace a cikin kabari daya sai ya gabatar da namijin ya sanya macen a bayansa ah, to a wajen malaman shafi'iya suka ce in zai haka to sai an in za a yi haka sai a sanya a wato sutura tsakaninsu abinda zai bambance a tsakaninsu waɗansu sun ci idan ba a musamman idan ba muharramai ba ne idan muharramai ne ma sun ce sai in larura ce kusuwa amma a matsabar malik da abu hanifa su sun yi itlaki duk da yake na yi ƙoƙari na malik amma alƙasfan lani a cikin irshadu sari ya yi ishara ga cewa mazhabar malik rahmatullahi alaihi da abu hanifa su ne bai sanya wani kaidi ba tutun da ayi almuharramiya bayan rasuwa ta riga ta rabu aiko ta riga babu sauran muharramanci saboda haka dan in ma ba muharramai ba ne dan an haɗa su a kabari gawawakin juna ai babu zancen cewa akwai wani mani'i na shari'a tunda a lokacin nan babu zancen hukuncin shari'a a tsakanin su tunda dukkaninsu matattu ne alkalami ya riga an ɗauke a tsakanin to shi sa watakila wannan shine wajihin matabar imam malik rahmatullahi alaihi da kuma kamar yadda aka rawaito da abu hanifa amma duk wannan fa ana maganan halin larura ne halin larura ake magana amma in ba halin larura ba kowa abin ne shi shi kadai a cikin kabarinsa wannan shine asali domin shi kabarin mutum wato in yi haujinsa kamar hubusi ne a gare shi ya mallaki wajen saboda haka a yi tarayya da shi in ba wata bukata ce ta taso ba ta in ba wata bukata ce ta taso ba ta wani tsanani babu ba zai sa a hada wani tare da shi ba in ba wato harin larura ba na'am babu mallam yara fasla shuhada babu man lam yara ghasla shuhada babu wanda yake baya ganin ayi ma shuhada wanka wanda suke mutuwar shahada a shuhada kamar abinda ake nufi da su wato wato katilu al-ma'araka waɗanda aka kashe su a wato a fagen a fagen daga a filin yaki wanda aka kashe su wajen yaki domin ɗaukaka addinin Allah wanda aka kashe su wajen jihadi su ake nufi da wato ash-shuhada ba wanda aka kashe su a wajen yakin fitina ba ba kuma wanda aka kashe shi hatta wanda aka kashe shi duna malihi duk da an kira shi shahid ba shi ake nufi ba ana nufin qatilul ma'araka wanda aka kashe shi a wajen yaki domin su ne istithna'in su yazo to kuma tunda yazo ne sabanin ka'ida yazo ne sabanin ka'ida sai a tsaya a mahallin nafsi cewa nafsi yazo ne akan wanda aka kashe shi wajen yaki to sai a tsaya akan wannan amma saura waɗanda aka yi musu hukuncin shuhada kamar wanda ya mutu saboda a ciwon ciki da wanda ya mutu saboda ciwon haƙarƙari zatar jan da wadda ta mutu wajen biki wajen haihuwa da wanda ya mutu a cikin ya nitse da wanda ya kone da wanda gini ya fatso masa da wanda ya fatso daga tsauni zuwa ƙasa wanda malamai har suka yi kiyasin malaman zamanin nan suka yi kiyasin akan wanda ya mutu wajen hadarin mota ko irin hadarin jirgin sama za a fado kasa duk waɗannan an ambace su a cewa shahidai ne to amma su za a wanke su tare da asali abin da ya saba asali din ya zo ne nasi akan waɗanda aka kashe su wajen yaki to sai a tsaya akan wannan na'am قال حدثنا أبو الوليد نعم حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا ليث ليث ابن سعد عن ابن شهاب دقى عبد الرحمن دقى محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب دقى عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك قال daga jabirin radiyallahu anhu qala yace ce. an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yace idfiluhum fi dima'ihim ku binne su a cikin jinanan su ya'ni yawm uhud yana nufin ranar yakin uhud walam yughassilhum walam yughassilhum bi musu wanka ba bai musu wanka ba daga cikinsu har da wanda yake ya yi mutuwar shahada din amma da janaba a jikinsa shine. hanzala ibn rahim wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa da ya rasu mala'iku sun ɗauke shi sama sun yi masa wanka shi sa ake ce masa gasil al gafil, gasilul mala'ika wanda mala'iku suka yi masa wanka to abin nan wannan hujja ne akan cewa ba a yi musu wankan tunda da da ana yi musu wanka da ai mala'iku ba su yi masa wanka ba hmm. to kuma kasancewar mala'iku sun masa wanka wannan bai nuna wanda ba su mala'ikun ba su masa wanka ba bai samu wannan falalar ba to mutane su yi masa domin da haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi sauran wanka amma bai musu wanka ba kuma wannan ya nuna kan cewar koda da janaba ne a jikinsa shi wanda ya mutuwar shahada haka za a binne shi ba a masa wanka ba balla a cikin a cikin mu'jam tabarani ya zo ma da isnadin laba ba'sa bihi in ji hafiz ibn hajar cewa hamza bin abdul muttalib da hanzala ibn rahib duk su biyun sun yi shahada alhali suna da janaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga mala'iku suna wanke su su biyun amma wannan garib ne a cikin ambatan hamza garib ne kamar yadda yace a cikin ambatan hamza domin abinda dai ya tabbata shine akan hanzala gasilul mala'ika to da a ce da wajibi ne da ba za a wadata da wankan mala'iku ba da sai a ce mu mutane a yi musu wanka shi ma amma kasancewa ba a yi musu wanka ba wannan ya nuna kan cewa wannan shi ne hukunci na waɗanda suka yi mutuwar shahada cewa ba a yi musu wanka ba kuma a sa musu likafani ana binne su a cikin jinan nakinsu raunin da suka yi an faɗi illar abin da ya sa ba a yi musu wanka shine cewa za su tashi rana alkiyama da raunin da ake musu da mikin da yake jikinsu allaunu launu dam rihu rihu misk eh, launin jini ne za su tashi jina-jina amma ƙanshinsa ba warin jini yake ba ƙanshin turaren miski yake rana alkiyama haka za su tashi wannan shine illar da za a basu da jinanekinsu da jininsu a jiki don ya zamanto shaida su tashi ana ganin su jina-jina da launin jini amma wa amma kanshi suke ba wari suke ba an san jini yanda yake da wari to su jinin su jinan nakin za su tashi ranar alkiyama da jina-jina amma kuma ba wari jikinsu yake ba kanshi wannan raunin yake yi yana kanshi na turaren almis to wannan shine hikimar da illar da ya sa ba a yi musu wanka to kaga shi yasa kenan hukuncin yake keɓanta da waɗanda suka yi mutuwar shahada a wajen yaki a filin daga na'am babu man yuqaddamu fil lahad babu man yuqaddamu fil lahad babu wa ake gabatarwa a cikin kabarin lahadu al-lahad shine kabarin da ake da ake fafe gaban kibla wato in aka yi rami zuwa ƙasa to kuma sai a fafe jihar kibla inda za a tura gawar a tura mamacin sannan a sa tubali a tare shi sannan a mayar da ƙasa a rufe wannan shine allahad saɓanin wanda a yawanci mu muke anan shine Ashab kawai a haƙa rami sambel ƙasa ba a haƙa rami a karkai shi allahad ana yin sa a kaikaice ne na'am to wa ake ga in aka yi ya zamanto za a binne sama da mutum ɗaya wa za a gabatar wa za a sa a gaba a cikin kabarin na'am wa sunniyal lahdu li'annahu fi nahiyah an kira wannan nau'i na kabari lahadu li'annahu fi nahiya saboda a a kaikaice yake a kwibi yake a gefe yake an gane kun gane sifar yadda yake kuwa ana ji da yawa da an yi shiru ta yadda za a eh eh durowa da ake jawowa sai a cire to eh ga misali kyakkyawa kamar durowa eh wato kamar yadda ake yin durowa ne a janyo in aka janyo a mayar ita ba janyowa ake ba tunda haƙewa ake ciki in aka haƙe ciki haka za a tura mutum shikenan sai a rufe eh to haka lahadi yake amma ba wai tun daga saman ne ake haƙewa ba sai an yi rami a ƙasa sai an yi rami tukuna ya tafi straight ƙasa yanda mutane za su shiga su tsaya a miƙo musu mamacin su zura shi duk wanda ya je na'am eh wato kamar inda teburin nan yake a ce nan ce ƙasa to nan inda nake sai ya zama to shine rami nan kasan teburin sai a fafe shi saboda haka waɗanda suke a tsaye in aka kawo gawar sai su tura sai a haka sannan sai a sa tubala a rufe nan wajen sannan sai mutanen su fito sai a mayar da kasa a rufe an fahimta yanzu ko Eh, kayi azanci mubarak <laughs> wa kullu ja'irin mulhid wa kullu ja'irin mulhid dukkan karkatacce mulhidi ne ah, wa zaril ladina yulhiduna fi asma'i wanda suke karkata a cikin sunayen Allah wato suke dauke suke karkatar da sunayen Allah daga inda suke daga inda Allah ya ajiye sunayensa sai su karkatar su canza su ce Allah su ce Allah su ce Allah ta al'aziz su ce al'uzza uzza karkatar da lafazin sunayen Allah to duk wani abu karkatacce ilhadi ne mulhid ne to shi yasa aka kira shi Allahad wannan mabhasin lugha ne Imam bukhari yake me yasa ake ce ma wajen lahad na'am multahada ba'dila walam walan tajida min dunihi multahada wato ai ma'adila makarkata wanda zaka karkata zuwa gare shi walau kana mustaqiman idan kabari fa ya zamanto mustaqiman miƙaƙƙi ne wato zurfi kawai wanda aka yi kana darihan to wannan shi ake ce masa abdarih akan ce masa abdarih wato kabari wanda aka haƙa shi kenan a tambel kuma aka irin namu kuma akan ce masa al-ashaq ko a ce ashaq saboda keta kasa kawai ake yi kuma ana ce masa abdarih na'am قال حدثنا ابن المقاتل ابن المقاتل يتي حدثنا ابن المقاتل المروزي شنو محمد ابن المقاتل قال أخبرنا عبد الله عبد الله ابن المبارك babban malami da ya hada ilimi na hadisi da na fikihu da jihadi da kasuwanci yace shi da ba dan irin su Malik da irin su Sufiyanu sauri ba da bai yi kasuwanci ba Ah. ce yana kasuwanci dan ya samu dukiya ya rinka tura musu ya zamanto sun wadata gabarin bukatuwa ya zuwa ga abin da ke wajen sarakuna don kar wannan ya kaskantar da su su kaskantar da ilimi hmm. sai ya ba su abin da zai wadatar da su shi ne wani malamin mu Allah ya ji Muhammad ibn Matsar az wanda a wajensa nayi yi min supervisor wajen masters da wajen da wajen kuma shi ma dr sani ma a supervisor wajen doctorate ɗinsa malaminmu ne da yawa mu duk sun tun su malam abdullahab da sauransu shi ne ya kafa shi ma mashiro ibn al-mubarak mashiro ibn mubarak shi kuma aikinsa kokari yake ya samo tallafi daga manyan masu kuɗi domin ya ba da kulawa ga hazikan ɗalibai duk ɗalibai da ya san cewa hazikai ne ya zamanto ya ɗauki nauyin fin da za su buƙatu ya zamanto suna bara ko suna buƙatuwa ya zuwa ga wani wanda yake zai sa su kaskantar da kansu wajen sha'anin ilimi sai ya kira in nasa mashru' ibn al-mubarak daga shi wannan malamin abdullahi ibn al-mubarak almajirin malik ne almajirin imam malik ne daga khurasan yake can inda muka je kenan wajen su uzbekistan a can yake na'am قال أخبرنا ليث يتي أخبرنا الليث ابن سعد إمام أهل مصر قال حدثني ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك دقى عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله دقى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الله يدد سوشيد بابنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين يا كسن ya kasance yana hada tsakanin mutane guda biyu daga waɗanda aka kashe su a yakin Uhud a cikin tufa guda ɗaya sannan sai ya ce wane ne ya fi yawan haddar alkur'ani daga cikinsu idan aka yi nuni ya zuwa ga ɗaya daga cikinsu su su biyu sai ya gabatar da shi a cikin kabari ya ce ana shahidun ala haula ni mai shaida ne akan waɗannan wa amara bi dafnihim yayi umarni da abun ne su da yanda suke a cikin jinan nakin su walam yusalli alaihim bai musu sallah ba walam yughassilhum bai musu wanka ba وأخبرنا الأوزاعي كما الأوزاعي إمام الأوزاعي أبو أمر عبد الرحمن imam ahli الأوزاعي إمام أهل الشام ده شيء ما Amma bai أما بسماء wanda za su kiyaye ah, ra'ayoyinsa ba. sai zaman to mazhabarsa ba a santa ba amma da ya shi ma mazhaba gare shi kamar yadda maliku da shafi'i da abu hanifa suke na'am daga az-zuhri daga jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma wato babu wasiqa a cikin riwayarsa tsakanin az-zuhri da jabir shi bai ambaci abdurrahman ibn ka'ab ba mm-hmm. kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya yana faɗi ga waɗanda aka kashe su wajen yakin Uhud ayyu ha'ula'i aktharu akhdan lil qur'an wanne ne daga cikin waɗannan yafi yawan haddar alqur'ani fa idza ushira lahu ila rajulin idan aka nuni in aka nuna masa mutum qaddamahu fil lahad sai ya gabatar da shi a cikin lahad qabala sahibihi gabanin ma'abucinsa wa qala jabir jabir yace fa kuffina abi wa ummi wa ammi fi namratin wahida sai aka yi sai aka yi ma mahaifina da baffa na likafani fi namiratin wahida a cikin bargo guda daya Suleiman ibn Kathir ya ce zuhuri ya zanta min ah, wanda ya ji sami Jabir radiyallahu Anhu ya ce. radiyallahu abin da ya sa Imam Bukhari ya kawo wannan riwayoyin don ya nuna kan cewar ah, ba kamar yadda daga baya waɗansu suka zo suna cewa wannan riwayar ta bukhari akwai iftirab wato az-zuhuri yayi iftirabi ya ruwaito ta a launi daban-daban wata ran ce abdurrahman ibn malik wata ran kuma ba zai faɗi wasiɗa ba wata ran kuma ya ce haddasa ni man a jajir don ya ishara ga cewa wannan ba ikhtilafi ne ba saɓani ba ne waɗanda suka ruwaito daga jajir su ne ba su kiyaye daga zuhuri su ne ba su kiyaye hadisin ba amma shi allais da yake ya kiyaye hadisin ya miƙar da shi sai ya ruwaito shi ya ambaci wasiɗar tsakanin shi a zuhuri da jabir shi ne abdurrahman ibn ka'ab ibn malik shi yasa imam buhari ya kaddamar da riwayar a kai sau da haka koyaushe muna cewa duk wanda yake zai yi suka ta nahiyar ilimin hadisi akan riwaya da ta zo a cikin sunan a cikin sahihul bukhari to yayi shiri yanda ya kamata kafin ya ce zai yi eh, to da kafin ma ka ce abinda kake hararowar cewa za ka yi suka a kai shi ya hararo illar har ya nuna maka abinda yake zai yi jawabi a kanta da ana fahimta sai dai da yake littafi ne muktasar ya kira ki takaitacce takaitacce haka ya kira ki kun gani shekara nawa muna ta karanta shi amma yace muktasar ne ba zai gaya maka komai ba magana yake da malamai malaman ma masana fannin hadisi masana fannin hadisi ma masana ilalul hadisi. boyayyin illoli to su daga sun gani jawabin ya zo sai su gane yadda jawabin yake to a cikin wannan ya nuna cewar wanda ake gabatarwa yayin da aka haɗu yayin da za a binne a wato waɗanda suka rasu sama da ɗaya a cikin kabari ɗaya to wanda za a gabatar a cikin kabarin shi ne wato wanda ya fi hadda alkur'ani shi za a sa kusa da kibla sannan wanda sannan ɗayan kuma a sashi a bayansa wannan idan lahad ne to idan shakku ne fa eh? sai a yi shi da faɗi sai a yi shi da faɗi na'am sai a yi shi da faɗi ba a yi shi ɗaya kan ɗaya ba <laughs> sai a yi shi da faɗi wanda ya fahad da ƙur'ani sai a sashi a gaba to shi ne a wannan wanda daga cikin malaman malikiya al-muhallab ne a ina jin ashab ne na'am ana ganin na'am ashab ne a cikin na'am shi nan bai kawo shi ba Allah ibn al-mulaqqin ne ya kawo maganan ashab yake cewa wannan zaburarwa ne akan wato muhimmancin karatun alkur'ani da haddasa domin gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa makaranta alkur'ani su ne ababen gabatarwa a duniya to ko alahi a cikin kabari ma bayan mutuwa masu ake gabatarwa kamar yadda ya ce ya ummul qauma likita billa wanda zai limanci shine wanda ya fi sanin alkur'ani kunga shi shine aka ce ya wuce gaba to haka zalika a wajen mutuwa a wajen binnewa a wajen tafiya lahira zai ce matakin farko na lahira go to waɗanda suke makarantar alkur'ani su ne a gaba ya ce wannan ya isa falala da zaburarwa kan a nemi sanin alkur'ani to ibn hajar ya ce za a yi kiyasin za a sadar da ma'abuta malaman fikihu da masu gudun duniya wato masu wanda suke sun daga a rayuwarsu ta nuna rikonsu da aiki da addini saboda haka sun guji duniya to haka nan su ma masu irin wannan falala su za a gabatar sai dai wanda ake gabatarwa mutlaƙan ɗin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wane ne ya fi haddar alƙur'ani na haka mu kula da alƙur'ani kada mu yi sake da shi mu ci gaba da kuma ƙarfafa yara akan su karatunsa mu ci gaba da buɗe makarantun hadda alƙur'ani da makarantun karantar da alƙur'ani da ɗaukan nauyin waɗannan makarantu da ɗaukan nauyin ɗaliban da ɗaukan nauyin malaman da hidimta musu domin su samu tafarrugi su zauna suna karantar da shi ku duba abu abdurrahman sulami ɗaya daga cikin manyan sabi'ai ɗaya daga cikin manyan alarammomi almajirin sahabbai almajirin da cikin wanda suka tsaya suka rike alkur'ani daga manyan sahabbai ya koyi alkur'ani daga sayyidina usman da sayyidina ali radiyallahu anhu shi ya ruwaito hadisin khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya fi ku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi yace ba abin da ya zaunar da ni a jikin wannan al'amudi ya nuna al'amudi na masallacin kufa shekara 40 in ba wannan hadisin ba shekara 40 ya zauna a nan yana karantar da alqur'ani kawai shekara 40 rayuwarsa kenan ya ce saboda wannan hadisin cewa hairukum wanda ya biya bi ku alhairi ku wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyi sanin wanda ya nemi sanin alqur'ani kuma ya koyar da shi Allah ka samu a cikin su na'am babul idhir wal hashish fil qabr babul idhir babin ingirici wal hashish da kuma ciyawa a cikin kabari wato sanya su a cikin kabari ingirici nau'i ne na ciyawa wanda yake za a ganta a makka wadda yawanci ake ciyar da dabbobi da raƙuma kuma saboda yawanci busasshiya ce ake yin ake amfani da ita domin hura wuta ake amfani da ita domin hura wuta kuma ake amfani da ita wajen rufin ɗaki wajen rufa ɗaki wajen kun san komo a nan akan sa ciyawa wajen yin tubali yayin da ake rufe ko yanzu duk yanzu duk ba san irin wannan ginin ba ba san ma irin waɗannan maginan da yanda suke gini ba yanzu ku da kuka taso mu dai mun da muna yara mun taso mun ga yanda ake yi mm. Mm. yanzu ina ake kwabin ƙasa <laughs> eh na arafa ka taba ganin kwabin ƙasa na'am wato babin sanya al-izhir a a ingirici da kuma ciyawa a cikin kabari wannan ya nuna wato wai sanyawar a sanya a cikin kabari domin a toshe kafa wajen wajen toshe kabarin wajen sanya kasa da rufe kabarin a sanya kamar yadda yanzu mukan kamar yadda yanzu inda mukan sanya ganyen darbejiya idan an zo za a rufe in za a rufe kabarin akan sanya bayan an sanya tukwane kafin ma a sanya eh, bayan an sanya tukwane sai irin ɗan kafa wanda aka samu maimakon a sanya dutse kan dutse ya fada ciki to sai a sanya sai a sanya ganye sai a sanya ganye yanda kuma aka zo da ɗanyen ƙasa za ta rufe ɗanyar ƙasar ba za ta fada cikin kabarin ta danne mamacin ba to yin haka ya samu asali daga abin da daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da izininsa da ya yi na'am قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب نعم قال حدثنا عبد الوهاب نعم عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي نعم قال حدثنا خالد خالد ابن مهران الحذاء نعم عن عكرمة دقى عكرمة مولان عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي دقى الله عنهما دقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي حرم الله مكة الله يا حرم مكة واتو يا سن يا تتازمنتو حرمي ma'ana tana da hukunci keɓantacce hukuncinta na harami na keɓantacce ɗin nan Shi ne Allah ya tsare ya hana yaƙi a cikinta kuma ya hana a shige ta da makami kuma ya hana a ɗauki yi tsuntuwa a cikinta hmm. ya hana a yi ta'addanci a cikinta hmm. ya hana a sare bishiyoyinta hmm. duk waɗannan ya hana a yi farauta a ciki ya hana ma a kori dabbobin farauta daga cikinta duk waɗannan su ne ma'anar sanya ta ta zamanto harami na'am falamta hinna don haka ba ta halatta ga wani ba gabanina wala li wala ga wani a bayana wato ba ta halatta ba ga wani kafina na cita da yaƙi to shi sallallahu alaihi wasallam an halatta masa shiga maka da cinta da yaƙi sa'a ɗaya aka bashi wannan sa'ar da ya shiga bayan wannan sa'ar ta koma yadda take kafin shi yasa yace to kuma bata halarta ga wani ba bayana uhillat li sa'atan min nahar to ni ma an halarta min ita ne sa'a guda ta wuni la yuhtala khalaha la yuhtala halaha ba a wato yan ba a yanke wato ba a yanke itacen cikin ta wala yu'badu shajaruha bashi bishiyar ta ba a sare bishiyoyinta wala yunaffaru sayduha ba a koran a ba a koran naman farautarta wala sun taƙaƙo lokutuha inda mu'arrifi ba kuma a ɗaukan ba kuma a yin tsuntuwa a cikinta illa li mu'arrifin sai wanda zai yi cigiya wanda zai sanar sai al'abbas radiyallahu anhu ya ce illal idhir illal idhir fi ingirici wato wannan a a ciyawar na ga masu yin wato ga gursumetinmu wato su ne masu ya sunansu makera makera saboda sanya wuta ta ziga jigi na'am wa na domin kuma mu sanya a kaburburanmu sai ya ce illal izhir sai in girci shi babu laifi za a iya yankansa a makka alkhala Shi la yuktala halaha ba a ɗaukan wato ɗanyen ita itacenta domin a yanka domin a je a ba dabbobi ba a yin haka na'am abu hurairata radiyallahu anhu ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi <clears throat> al'idhir dinnan ingirici li ga kaburburanmu wa buyutina da gidajenmu قال أبان بن صالح أبان بن صالح يتي عن الحسن بن مسلم دقى الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة دقى صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله ناجم النبي صلى الله عليه وسلم كتن كتن ونا وقال مجاهد آه وعيد واتو كتن كتن ونا لبيوتنا وقبورنا وقال مجاهد وقال مجاهد كو مجاهد يتي عن طاووس دقى طاووس ابن كيسان عن ابن عباس دقى ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم ولبيوتهم لقينهم وبيوتهم لقينهم يزو وتغمكي رنسو وبيوتهم دجداجنسو wannan ishara ne ya zuwa ga tarjihin wato riwayar farko cewa li quburihim wa buyutihim wato ga kaburburansu da gidajensu wannan wannan hadisin ya nuna wato halaccin amfani da ganye halaccin amfani da ganye a wajen kabari da kuma wajen lullube ma mamaci domin kamar yadda ya zo a hadisin a kissar mus'ab ibn umair ba shi da wata riga sai guda daya da ke jikinsa kuma gajeruwa ce in aka rufe kansa sai kafafunsa su bayyana in aka rufe kafafun sai kan ya bayyana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rufe kansa sannan a sanya ingirici a rufe kafafunsa to kaga amfani da ingirici ne wajen abin da ya shafi rasuwa da kabari to haka zalika wajen kabari din a wajen a rufe kabarin bal kamar yanda alkasallani ma ya nuna yace ko ma wajen a yi shimfiɗa wato a shimfiɗa shi a domin a sanya mamacin a kai musamman in ya zamanto irin wajenmu wanda yake da ruwa din nan aka yi haƙa amma kabarin ya zamanto mai ruwa kamar akwai wannan bawan allah katina shi na mai kalwa umar umar ɗan farin yaron nan wanda ya rasu da muka je binne shi haka kabarin nasa lokacin cikin damuna ne an yi haƙar an yi haka amma ruwa saboda aka sai muka sa a ganyen darbejiya ganyen darbejiya ya zamanto kamar shimfiɗa don ya tare ruwan sannan aka kwantar da shi a ciki haka to kaga wani ya samu asali za a iya sanya za a iya wato wajen amfani da ingirici hadisin akan ingirici ya zo amma sai imam bukhari ya yi kiyasi ya ce da ciyawa alhashish ciyawa kenan eh, al ba ana nufin ganye ba ganye ana suna amfani da shi dai domin nufin ganye na marijuana amma ba shi ake nufi ba anan alhashish din da ake nufi ganye na ciyawa ciyawa wato kamar yadda za a amfani da ingiriti ita ma za a iya amfani da ita domin wato maslahar shi mamaci sannan domin kuma gyara kabari domin gyaran kabari na'am باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لإلا باب شن أنا فتر دمامتي دقا cikin kabari ko daga cikin wato kabarinsa na lahadu li'illatin saboda wata illa wato saboda wani dalili wani sababi wato wannan imam bukhari ya yi ishara ne ga wanda suka hana suka ce ba a fitar da mamaci daga cikin kabarinsa mutlakan bai halatta inda aka sake a cikin kabari ba za a fitar da shi ba ko kuma za a fitar da shi da wani sababi ban da wani sababi kamar wanda ya ce wanda aka binne shi ba tare da an masa wanka ba ko aka binne shi ba tare da an masa sallah ba to sai a fito da shi to wannan duk hadisan da imamul bukhari zai kawo zai nuna mana kan cewa in akwai maslaha a cikin fitar da mamaci daga cikin kabarin ya halarta ba sai da dalilan da suka ambata ba ba kawai a cikin halin cewa an binne shi ba a yi masa sallah ba ko an binne shi ba a yi masa wanka ba to shi za a fito da shi a yi masa wanka ko a yi masa sallah a'a in dai akwai maslaha a cikin fitar da shi A wanda abinda imam bukhari ya ya sanya ya sanya al'amarin kenan wato abinda yake nuni akan cewa idan akwai maslaha da take da alaka da a ƙarin albarka ko alhairi ga mamacin ko kuma ma wadda take da alaƙa da wanda yake da rai kuma idan babu cutarwa ga mamacin to shi ma za a iya fitar da shi dukkan wannan zai zo a cikin hadisan da za a kawo bayanin zamu na'am قال حدثنا علي بن عبد الله نعم علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان سفيان شيني ابن عيينة الهلالي مولاه قال أمر يتي أمر ياتي أمر ابن دينار كنا سمعت جابر بن عبد الله كاغنا أنت سفيان ينا سفيان ينا تدليسي kaga bai ce haddasa ne amr ba sai kawai ce kala amr to amma ka'idar shi sufyan ibnu uyayna baya tadlisi sai da amintacci sai ga wanda yake siƙa ne ba zai ɓoye sunan wanda yake ba siƙa ba ya yi tadlisi a kansa la yi illa an siƙa shi sa imamul bukhari bai dami ya ruwaito da hadisinsa ba ko bai ce sami'tu ko haddasa ni ba ko ballantana shi amr bin dinar yana da almajirai da yawa wanda ya fi kowa kiyaye hadisansa shine sufyan ibn uyayna shine wanda yake a wannan isnadin shine asbatun nas fi amr bin dinar na'am سمعت جابر بن عبد الله رضي الله يتي ناجي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يتي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي عبد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يازوم عبد الله يازوم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته باين أن شجد شي كبر رامنسا نعم فأمر به فأخرج سي أمرني سي أكفتودش فوضعه على ركبتيه sai ya dora shi akan cinyoyinsa Abdullahi ibn Ubay munafiki fa sai ya dora shi akan cinyoyinsa wa nafafa alaihi fi riqihi min riqihi ya tofa masa daga yawunsa mai albarka sallallahu alaihi wasallam ya tofa masa yawunsa wa albasahu qamisahu ya tufatar da shi taguwarsa wallahu a'lam to Allah ne mafi sani wato Allah ne mafi sani inji Jabir ya ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa haka bayan kasancewarsa duk da ya bayyana musulunci amma ya tabbata munafiki ya aka yi haka wa kana kasa abbasan qamsa to ya kasance shi abdullahi ibn ubay ya taba ba mu abbas taguwa ya taba tufatar da shi da taguwa ya taba ba mu abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am qala sufyan sufyan yace wa qala abu harun wa qala abu harun abu harun yace wa kana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qamisan wa kana وقال أبو هريرة كذا في أكثر الروايات ومستخرج أبي نعيم وهو تصحيف وفي رواية أبي ذر وغيرها قال أبو هارون وهو كذلك عند الحميدي في الجمع بين الصحيحين وجزم المزي بأنه موسى ابن أبي, أي... ابن أبي عيسى الحناط المدني الغفاري واسم أبيه ميسرة وقيل هو الغنوي واسمه إبراهيم بن العلامي شيوخ البصرة وكلاهما من أتباع التابعين فالحديث معضل نعم واتو أبو هارون ني آه، آه، آه، أبو هارون ني فهذا هو المعتمد شيني عيسى ابن أبي موسى عيسى ابن أبي عيسى ابن أبي موسى عيسى ابن أبي موسى هكذا في المخطوط بأيدينا وفي طبعة بولات وهو غلط من النسخة والصواب موسى ابن أبي عيسى كما تقدم وانا تعليق الشيخ بن باز ميدي رحمة الله عليه موسى ابن أبي عيسى نعم وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينادى تقوى قدابيو فقال له ابن عبد الله سيدنا عبد الله شما سننسى عبد الله عبد الله ابن عبد الله ابن أبي يا رسول الله سيد يا رسول الله البس أبي قميصك ka tufatar da mahaifina da taguwarka wanda yake taba jikin wanda yake taba fatar jikin wanda take taba fatar jikinka qala sufyan sufyan yace fa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam albasa abdullah qamisa to suna gani cewa manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tufatar da abdullahi wato ibn ubay qamisahu tagwata mukafa'atan lima sana'a saboda wato yin mukafa'a ai a sakayya wato kamar tukwici ga abin da yayi na bama abba, wato a mayar masa a rama masa abin da yayi ma babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya dalili kenan dalili na biyu kuma dan ya dada dama abdullahi tunda shi abdullahi musulmi ne na kirki ba munafiki ba bal cewa ya ma zai yayin da mahaifinsa ya ce la yukhri jannal a'azzu min hal azal wato wanda yake buwayayye zai fitar da wulakantacce sai ce eh gaskiya da aka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya gaya masa yace yayi gaskiya ya rasulullah shine wulakantaccen kuma kai ne a azzu din kuma ba zai shiga ba sai da izinin ya yaje zara takobi a daidai saniyatul wada inda ake shigowa cikin madina ya zo zai shiga ya ce ba za ka shiga ba sai da izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ce la yukhri jannal a'azzu min hal azallu ba ya ce to kai ne azallu annab sallallahu alaihi wasallam shine a'azzu to sannan annab sallallahu alaihi wasallam ce ya kale shi shiga to kaga shi mustaqimi ne to ya nemi wannan albarkar cewa ya yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi masa shafa'a ta hanyar bashi rigarsa da tattaba jikinsa don a samu albarka wanda albarkar wannan rigar yana tsaunar kan cewa zai samu sauƙaƙewa na azaba domin wannan nau'i ne na shafa'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tunda ya yi haka da Esther lokacin da Esther Zainab ta rasu kamar yadda muka karanta a hadisin ko hadisin ummu afiya to annab sallallahu alaihi wasallam yace idan kun gama gama mata wanka su sanar da ni da suka gaya masa sai ya cire a izarinsa gyautansa wanda yake da kwarjallansa wanda yake shine yake taba jikinsa ya ba su shi yace su lullube ta da shi ya zama shi shine shi'arinta wanda yake shine jikinta a lullube ta da shi domin ta sami albarkar abin ne ta tare da shi saboda ta samu albarkar abu na jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to to dalili biyu suka faɗa na Abdullahi bin Ubay ibn Ka'ab da wannan dalilin cewa saboda yayi ma Abbas shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rama masa abin da yayi na alheri ya ba ma Abbas tufa to shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi saboda dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya so wani yayi masa minna baya so wani ya ce ya samu abin da zai masa gori shi yasa an aka yi masa kyauta yake bada da tukwici kuma tukwicin annabi sallallahu alaihi sallam sai ya ninka abin da ka bai ba daidai naka zai bayar ba eh, irin yadda kauyawa za su zo su kawo maka a su kawo maka kaji da dan kwai sai a ba su turmin shadda <laughs> to haka haka ramuwar kyautar annabi sallallahu alaihi sallam take to ma'ana ta ɗaya kenan ma'ana ta biyu don ya daɗa ƙama ɗansa abdullahi da ya nemi cewar ya ba da rigarsa da take taɓa jikinsa domin a sanya ta a jikin mahaifinsa to amma a shahid a nan shi ne an fito da shi bayan an sashi a kabari duk da ba abin ne ba amma dai ma'anar ita ce bayan an sanya shi a cikin kabari aka fito da shi to kaga wannan domin me aka yi domin maslaha da take da alaƙa da shi mamacin ko kan cewa ana ganin akwai maslaha gare shi idan aka fito da shi domin za a sanya masa abin da zai samu albarka domin kuma a dada dama shi mai rai rai akan abin da yayi shi wanda yake dan wanda yake da rai din zai ji dadi in an ya fito kaga wannan ai maslaha ce wanda take da alaka da shi mamacin da kuma wanda take da alaka da shi dan uwansa da yake da rai dan nasa ko domin shi dan shi ya nemi kan cewa a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da rigarsa a sa masa to sai aka yi bayan an riga an fito sai aka fito da shi domin a yi masa wannan to kaga wannan maslaha ce da take da alaka da shi ɗan saboda haka maslaha da take da alaka da mamaci ko maslaha da take da alaka da rayayyu da take da alaka wadda fitar da mamacin daga cikin kabarin zai tabbatar da wannan maslahar gare su su rayayyun tana halatta a fito da shi daga cikin kabari na'am قال حدثنا مسدد مسدد ابن مسرهد قال أخبرنا بشر بشر ابن المفضل نعم قال حدثنا حسين حسين ابن ذكوان المعلم عن عطاء دقى عطاء ابن أبي رباح عن جابر رضي الله دقى جابر الله يددشي ابن عبد الله قال الله يددشي يتي لما حضر أحو yayin da yakin Uhud ya zo da'ani abi min al-layl sai mahaifina ya kira ni cikin dare faqal sai yace ma urani illa maqtulan في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانا جنينا وتبانا face za a kashe ni a cikin farkon wanda za a kashe daga sahabban annabi sallallahu alaihi a wa inni la atruku ba'di alayya min to ni kuma bana barin kowa bayana da yafi izza a gare ni kamar kai ghayra nafsi ghayra kawai ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda yake da izza da matsayi a cikin raina irin irinka yace ma dan sajadar dan shine kare dan sa namiji sauran ƴaƴansa duk mata ne su su takwas duk kuma kananan yara fa inna alayya daynan kuma kuma akwai bashi a kaina ka biya wastawsi bi akhawatika khaira kuma ina maka wasiya ka rike ƴan uwanka mata da kyau fa asbahna sai muka wayi gari fa kana awwal qatil sai zamanto shine farkon wanda aka kashe wa dukina ma'ahu akharu akhar fi qabri sai aka binne shi tare da wani a cikin kabari thumma lam taqif nafsi sannan raina bai ji daɗi ba an atrukahu ma'al akhar a bar shi tare da ɗayan فاستخرجته بعد ستة أشهر سينا فتد شي بايا وتا شدا فإذا هو كيوم وضعته سيقا شي كمرا دنفاش كن كبريني هنية هنية وتؤذر أزو غير أذنه بند كننسا wato banda dan kunnansa shine ya canza an ce me canjin kunnan aka ce waɗansu shu'airat ɗan gasu suka wanda na sani a cikin kunnansa su ne suka cinye babu su waɗansu kuma suka ce a'a kunnan ne ya canza ɗan gefen kunnan ya soma canzawa daga yadda na san shi a cikin wata shida ɗin nan ɗayan wanda aka binne su tare shi ne ya kira shi babbansa a wancan hadithin ko ma abi wa ammi ya ce babbansa amma ta jawuz ne ɗan amminsa ne shi ne amur ibn jamuh amur ibn jamuh shi a Amur ibn al-jamuh ibn zaid ibn haram shi dan baffan jabir din ne tunda shi a abdullahi ibn amr ibn haram saboda haka sun haɗu a kakansu na uku don haka shi amur ibn al aljamu shi ne suke uwa a matsayi ɗaya tare da wato ‘ya'yan ammi ne tare da baban jabir tare da abdullahi saboda haka da shi jabir da amur a matsayi ɗaya suke a matsayi suke a silsilarsu zai zama wato kamar ‘yan uwa ne amma ‘ya'yan baffanni ne to amma ya kira shi amminsa saboda ‘ya'yan baffanni ne ta fuskar amminsa shi amur ibn al-jamuh shine wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada ya shi ne shugaban bani salima domin ya tambaye su wane ne shugabanku sai suka ce aljad ibn qais sai dai wa inna ko sai dai muna ganin mun san shi mutum ne mai rowa sai ya ce ai babu alheri ga shugaba wanda yake marowaci ce shugaba kuma da rowa ba zai yiwu ba ga wannan fikihu ne ana eh, eh. a ce mutum marowaci kuma a ce shugaba bai dace ba sai ce ba shine shugabanku ba sai ya ce bal shugabanku shine al’abiyar shi shine wannan farin mai gashi wanda yake mai irin tattarewa shi shine al’amur ibn al-jamu to shi amur ibn al-jamu shi ma a yakin uhud aka kashe shi yana da yana yana dingishi kafarsa ɗaya akwai gurgunta a cikinta ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasu rasulullah yanzu idan aka kashe ni na shiga aljanna zan shiga aljanna kafata za ta miƙe yace kafarka za ta miƙe za ka tafiya aljanna da miƙaƙƙiyar kafa to kashe shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ganshi yana tafiya da kafafunsa a cikin aljanna to da aka kashe su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku hada su a cikin kabari domin saboda soyayyar da ke tsakaninsu suna son juna a nan duniya sai ce ku hada su tare to shi Jabir sai bai ji dadi ba ya ci gaba mahaifinsa suna tare da wani bayan wata shida sai je ya fito da shi kun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko bayan wata shida to kun wannan istidlali ne da sunna kenan sunna ce taqririya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi yayi to amma menene illar da yasa tana da alaka da mamacin ko tana da alaka da shi ne rai shi ne rai shine bai ji dadi ba yace baya bai ji dadin cewar ya ga mahaifinsa tare da wani babbar ya fito da shi shi ne ya fito da shi daga cikin kabarin ya masa nasa kabarin daban bayan wata shida kuma sai Allah ya bayyana karamar shi Abdullahi bin Amr bin Haram sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake wannan yake tabbatar da karamatul auliya karamatu auliya illa waliyan Allah suna da karama dan wannan karama ke kasa bata ci jikin su ba kamar yadda Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya haramta ma kasa cin wato jikin annabawa to kamar yadda imamu shatibi ya ce dukkan jinsin abin da ya zamanto mu'ujiza ga annabi to jinsinta ba wai ita kanta ba jinsinta irinta ba wai sai ta kai ta ba za ta to karama ga mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ga mabiyan wannan annabi saboda haka shi ya to kaga Allah madaukakin sarki kamar yadda sharrafta annabawa da cewa ƙasa ba ta taba ba ta cin jikinsu to haka nan salihan bayi waliyan Allah a cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam su ma Allah yake tsare su ƙasa ba ta ci wannan watakila za ku ji ya ci karo da abinda na kan gaya muku na ƙissar jabir da abdullahi ibn haram da mahaifinsa cewa bayan shekara 46 ya tono shi ya same shi kamar yadda yake sai hannunsa da ya sanya a inda aka ji masa ciwo da ya cire hannun sai ga jini yana bubbugowa na sha gaya muku wannan kissar ko to kun ga can an ce 46 nan kuma an ce wata shida to menene wannan cin karo ne ko ka menene wannan ba cin karo ba ne wannan abin da ya sa ya yi shine na farko da ya yi saboda ransa bai ji daɗin ya ƙyale shi tare da wani ba shi kuwa bayan shekara shida lokacin da sai dina mu'awiya ya yi hanyar magudanar ruwa da za a kawo ruwan cikin garin madina cikin sauki kamar yadda a garin tun da rumawa a can siriya sun yi canal hanyoyin magudanar ruwa da ake kai ruwa cikin garuruwa to sai ya so ya zo zai yi irin wannan a madina to da yake inda aka yi yakin uhud a cikin makwararar a cikin wato ƙoramar wajil a ne inda an yi damuna ruwa yake biyowa ta nan to sai aka yi alƙana ɗin aka biyo da ita ta nan cikin wajil a inda aka ya bi kusa da inda makabartun suke sai ya zamanto cewar za a abin ya zo kusa da inda kabarin nasu yake to sai ya haƙe shi ya kai shi tudu ya haƙe shi ya kai shi tudu bayan shekara 46 to shi da ya haƙe shi din sai ya ga jikinsa yadda yake kamar yadda malik ya ruwaito malik ya ruwaito wannan kissar tana cikin tabaqat da ibn sa'ad kuma wannan ibn abdulbar ya ambace ta hadda isnadin a cikin sirar alamin nubala a malik shi jabir sai ya ɗauke shi to a lokacin da ya ɗauke shi da ya tone shi ya samu jikin nasa shi ma haka yake 46 sannan sai hannunsa da ya sa haka to da ya cire hannun daga nan sai ya ga jini yana ɓuɓɓugowa sai ya mayar da hannun ya rufe inda yake ya binne shi a inda yake yana nufin ke lokacin da aka tashi binne shi na farko mm. hannun nasa an bar shaka ne ko an cire hannun daga baya mai da hannun ya rufe gura hannunsa a haka aka binne shi kenan haka za a dauka amma dai ba a nasfi kan yaya hannun yake ba sai dai aka ce lokacin da aka ce yi kuma an binne shi a haka din bayan an binne shi wata karamar ta zo hannunsa ya zo ya rufe wajen eh, tunda watakila wannan zai mafi tunda ambatan cewar hannunsa ya zo nan wajen kaga za a ambaci hankali inda ba a san cewa hannun nasa yana nan ba ko ba haka ba al'asul shine abin ne shi hannunsa baya nan shi yasa da aka zo aka ga hannun nasa a nan ya rufe wajen ciwon har aka ambata a riwayar inda ba inda a ce haka aka binne shi ba sai an faɗa ba a cikin riwayar da sai a ce hannunsa bai gushe ba yana nan kamar yadda aka binne shi amma kasancewar an faɗa cewa an ga hannunsa ya rufe wato goshinsa ya nuna ba a haka aka binne shi ba to wannan ita ma ta zamanto ta ta karama ta shi Abdullahi ibn amri ibn Haram to wayannan mutane ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi musu shaida na mu karanta hadisi na karshe a babin قال حدثنا علي بن عبد الله نعم علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سعيد بن عامر نعم عن عن شعبة دقى شعبة عن ابن أبي نجيح دقى عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء دقى عطاء عن جابر دقى جابر رضي الله عنه الله يدد شي قال يتي دفن مع أبي رجل أم بنا ونمتن تارد ما هي فينا لم تطيب نفسي harina bai ji daɗi ba har sai da na fitar da shi sai na sanya shi a cikin wani kabari da ɗaya daban shi shi kaɗai to wannan shine eh, shi ma dai da ma'anar wannan hadisin wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk